jami'an zaben jamhuriyar Nijar a nan Abuja sun ayyana dan takarar Lumana Hamma Amadu a matsayin wanda ya samu nasara. shugaban Muhammadu Isifu na PNDS tarayya na dafa masa baya, sai sai Sani Umaru ya zo na uku. wannan nasara ta abuja ta sanya wakilin hamma amadu wato alhaji ibrahim muhammad zumudi. mun san abin da ya sa sun firke hamma amadu mutum na wanda ya zamanto an tabbatar doki ne yana waje to babu wanda kacin mai maybe in yana kamu babu abin da za su yi to ba sani ba kuma kamun nan da sun kai ainihi da hamma da magoman baya hamma alheri na ga hamma hamma ya samu farin jini wanda ya zamanto bai taba samu ba wannan karo in sun samu na ma in za a yi wani zabe kuma su kama shi farin jini zai samu kana ganin watakila daga nan inda aka rike shi sai fadar shugaban kasa ke a insha Allah mu hannun gyara ma wajen inda zai koma daga gidan yari nan sai fadar shugaban kasa shi ko daga gida daga fadar shugaban kasa sai gida insha Allah <laughs> Mustapha Haruna wakilin MNSD ta Saini Umaru ya nuna gamsuwa. To mutunan dan takara bai zo tallata kai ne ba gaban jama'a ya zai yi hashe samu wani abu. Ya kamata dan takara ko a ina ne tunda an ba da dama a Najeriya za a yi zabe. ya kamata ya turo wakilan shi su zagaya Najeriya nan duk inda yan Najeriya suke su yi tallakan su. abin da ya sa lumana ta samu wuce haka ta yi a wakilanta da annan ta ba su dama ta ba su abin yi suka ta zagaya suna yi to nan mutum ruwa da ɗiba a hanhuwa zagaya yi kaga ba zai taɓa yiwa ba wannan mustapha gaba ɗaya da ka san zaben jamhuriyar nijar yaya kake hango sakamakon nan zai iya kasancewa mu a sakamakon zaben nan a inda mu muke hasashe dai muke ganin muna son shugaban ƙasa ya wuce duka na najeriya suka jefa ma lumana suka jefa ba za su samu muhammadu isu ya faɗi ba inda ya nijar an tsaye an zaɓi muhammadu isu amma wakilin pnds tarayya alhaji musa na kowa ya ce dan takararsa shugaba muhammadu isu a ƙarshe dai shi zai lashe zaɓen. to alhamdulillah mulki na allah ne lallai kan muna da ƙwarin gwiwa akan cewar insha allahu za mu tazarci Shugaban 'yan Nijar mazauna Najeriya Abubakar Khalidu ya ce rashin sanar da rajista kan lokaci ya sanya karancin masu kada ƙuri'a daga nan Najeriya. Duk matsayin Najeriya gaba daya a ce mutum dubu shida da ɗari uku su ne suka yi rajistan kada Ai Abin kunya ne ma mu faɗa wannan amma a duniya ya ce. abubakar kana ga da an sanar da wuri kamar mutane za su fi ba a nan abuja kaɗai ma mu kungiyar mu tana da mutum dubu goma sha biyu ɗari biyar wanda muke amfani da su a nan abuja santa to balantana a lagos kaduna kano fatako jos in ka duba irin jos irin kaduna kano fatako yanzu aka duba duk jirman kano mutum ɗari bakwai da goma sha biyar aka samu haka ai an faɗi duk jirman lagos a ce mutum dubu biyu da yanka aka samu wanda anguwa guda za a samu dubu talatin ma so shi yasa nake kai kuka na ga gwamnatin nijar gaba in za a yi rajista a ba da lokaci shugabannin 'yan Nijar da ke wannan lokacin su sanar da mutanensu kowa ya shirya sannan a zo a yi rijista. Cibiyar Abuja da ke ofishin jakadancin Nijar za ta tattara sauran sakamakon yankuna shida da aka yi zaben don ba da sakamako na karshe Nasiru Adamu Ali Kamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.